Ya Allah ya Allah na roƙa ni kai ne na roƙa ka don ka ba Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage ƙasa da makonni uku 'yan matan sakandaren cibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram su cika shekaru uku a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan dare duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe kungiyar za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamari. An ka mare ni, daidai ne in mare ka. Tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka, ka ɗauki ido a ɗauki naka. ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan me in kai mari ba za a rama ba kai me kai ka yi marin tun farkon farawa dan me isa za ka yi marin waye ce ka daki matarka akan wani dalili za ka dake ta haka kai ta da za ka ji mata ciwo in tana da karfi ta sharba masa mari ko ni ce zan yi wallahi. Taken bikin ranar mata ta duniya na bana ya kara karfafawa mata gwiwa su tsayin daka wajen jan hankalin al'umma kan abin da yake ci musu tuwa ƙwarya. To sai ka ce faduwa ta zo daidai da zama kasancewa mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya buga kusa a taken da ke kira ga mata su jajirce domin neman canji yayin da yake jaddada buƙatar ganin an yi wa mata adalci a zaman aure. A cikin hirarta da wakiliyarmu Madina Dauda yayin bikin ranar mata ta duniya ta bana, Hajiya Naja'atu Muhammad ta bayyana cewa. Abin da nake ƙoƙari mutane su gane shine cewar duk abin da za a yi ya dogara da adalci da za a yi shi a cikin gida daga nan bala'in yake farawa kuma daga nan wato al'umma tana farawa ne daga cikin gida tsakanin miji da mata yaya mu'amalar take tsakanin uba da 'ya'yansa yaya hakkinsu hakkin 'ya'ya da allah duk ya ɗora ai duk namiji aka ɗorawa hakkin aure a kan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu a baibai ake tafiya da shi don saboda idan namiji ma misali ya ba da sadaki zai ba da ɗaki ga inda mata za ta zauna amma duk ilahirin abin da za a ci a sha za ta kawo shi ne a gara za ta kawo shi ne a gado da, katifa da tukwane da komai da komai to wake auren sannan kuma sai a ce wai mace ta ba aure subhanallah auren nan Allah ya dora ne tsakanin mace da namiji kuma ma namiji ya ɗora wa nauyin ba mace ba amma kin ga kamar lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da gaskiya ta bayyana me suka ce cewa suka yi ba za su bar su abin da suka samu na gado na iyayensu da kakanninsu ba ba haka ake faɗa ba lokacin jahili to yanzu ma haka ne an yanzu ma jahiliyar ake saboda wannan al'ada ce ba abin da Allah ya saukar a yi ba ne to amma an makale shi cap saboda mai saboda yawa namijin daidai saboda shi yake mora ba shi ake mora ba saɓanin abin da nauyin da Allah ya ɗora masa to saboda haka kin gani tun daga nan al'umma take lalacewa zuri'a take lalacewa ƙasa take lalacewa saboda duk abu gini in za a yi shi in ba a ba shi foundation na gaskiya mai karfi ba duk abin da kai ginin toka ne to ko shi yasa mai martaba sarkin kano yanzu ya fito ya ce dole ne a yi adalci a gida mace in mijin ke mare ki kirama to dan ai gaskiya ya faɗa gaskiya ya faɗa saboda allah abin da ya ce mana a kur'ani kuma har yau ban ji wani ya fito ya karyata ba dan abin da Allah ya ce mana in an cire ido a cire ido in an cire haƙori a cire haƙori in ka kashe a kashe ka in ka ji wa mutum ciwo a mayar daidai haka to kenan in ka mare ni daidai ne in mare ka tun da dai an ce in ka ɗauki rai ma a ɗauki ranka ka ɗauki ido a ɗauki naka ka ɗauki haƙori a ɗauki naka dan in kai mari ba za a rama ba kai me kai ka yi marin tun farkon farawa dan me isa za ka yi marin waye ce ka daki matarka kan wani dalili za zaka dake ta hakka kai ta da zaka ji mata ciwo in tana da karfi ta sharɓa masa mari ko ni ce zan yi wallahi to ina ga wannan kira da mai martaba yanzu da yake cewa a auna a gani daidai wanda ya ga ba zai iya auren mace fiye da ɗaya ba ya haƙura da ɗaya saboda haka Allah ya faɗa saboda haka Allah ya faɗa mai martaba sarkin Kano ubangiji Allah ya ƙara maka yadda saboda ni na san mutum ne mai tsananin ilimi kuma wanda baya jin tsoron faɗan gaskiya yana da ilimin kur'ani yana da ilimin boko mun kuma gode wa ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba mu sarki daidai da zamanin mu a kano daidai da wannan zamanin ya zo daidai wannan zamanin magana da ya faɗa ai gaskiya ya faɗa Allah ne ya faɗa ni na sani duk da ɗan ƙanƙanin ilimi na amma na sani a suratul nisa Allah ya yi wannan magana to amma sai ka ga suna wani kwana-kwana kwana-kwana shi isa yanzu yanzu fa almajirai abin da muke da su an kiyasta cewar muna da yara almajirai akan ttpf da miliyan talatin miliyan talatin yaran nan ba su taɓa sanin so ba ba su taɓa sanin wani ya rungume su yana su ba ba su taɓa sanin imani ba ba su taɓa sanin cewar akwai wani abu da ake kira abinci sau uku a rana ba ba su sanin sa ba ka haifi 'ya'yanka da ya kama Allah ya ɗora maka nauyin kula da su ka yi facali da su ka ba wa wanda ba maka san shi ba da yawa yawansu su ne suka shiga harkar ta'addancin nan na ga yaro ne masa interview lokacin ana abin boko haram dinnan a giwa barracks a borno yaron nan dan shekara goma sha uku ne ya ce shi almajiri ne an je an kamo su a titi a takaice ya ce da aka kama su aka kai su tent in 'yan boko haram a hanyar kano ya ce min a wani daji ya ce yana fitowa sojoji bakwai ya fara daukewa na ce daga ina iyayenka suke ya ce bai sani ba a titi ya girma zai ɗauki mutum in zai kafa maka kusa inci bakwai a kwakwalwar kanka ba zai ji tausayinka ba don ba a taɓa jin tausayinsa ba to wannan bala'i me ya janyo su wannan magana da sarkin kano ya faɗa ita ta janyo ka ɗauki mata fiye da ɗaya biyu uku ka haifi 'ya'ya talatin ba za ka iya ci da su ba ba za ka iya musu tarbiyya ba ba za ka iya ilmantar da su ba amma allah fa bai dora bai cire maka wannan hakkin ba hakkin yana kanka ba a kan mace ike ba a kanka ike kai ya kamata ka kawo to ka kasa riƙewa in 'ya ce da ta shekara goma sha biyu ba ta da ilimin komai ba ta da sana'a allah allah ake a kai ta gidan miji ta je in ji aminu kano allah ya ji kansa da gafara ya ce rayuwar yar bahaushiya a haife ta ta girma a mata aure ta haihu ta mutu ita kenan rayuwar saboda ma a gurin haihuwa ne kano na sani a gurin haihuwa mafi yawan 'yan matan masu suke mutuwa saboda na farko yunwa ga kankanta su zo su ba jini a jika yarinya sai a ce ta shiga jijjiga ba wata jijjiga ba ce yunwa ce to haka rayuwar mu suke to ba zai yiwu ba a matsayinsa na sarkin kano bai kamata yana ganin abubuwa al'ummarsa tana shiga tana lalacewa saboda jahilci ba shi kuma kawai don ya bi su ya za kana da ido ka bi makaho ba zai yiwu ba sarkin kano abin da ya faɗa gaskiya ne ban ji wani wanda izo ya soke shi a matsayin ayal kur'ani ba sai dai su ce al'ada to amma a jahiliya ma haka aka yi aure karkuwa ga samari dole in yi aure abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu hajiya naja'atu muhammad da wakiliyarmu madina dauda da ta mana hira da ita sai kuma salaman abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba